su da yayan kungiyar ta yan musulmi sun koyi jerin gwano ne har zuwa ofishin hukumar da ke shiyar yola shiyar da ta kunshi juyan alma da taraba inda ko suka nemi da a saki shugaban su sheikh ibrahim yakubu zazzaki su da masu jerin gwano sun ma mika takardar neman da a saki sheikh ibrahim zazzaki tare da kuma waɗanda ake kame da su ba tare da wani sharadi ba dawud zakariya ɗaya daga cikin jagororin kungiyar na 'yan uwa musulmi ya ce yanzu haka hukumomin ƙasar na fa neman mai da su saniyar ware. mu an mai da mu saniyar ware mu minority ne amma kuma sai gwamnati ta mai da mu saniyar ware kullum sai kisa tun a 2014 ya zama kan cewa gwamnati ta zo ta buɗe wuta ta kashe mutum 34 har da 'ya'yan jagoran mu malam ibrahim yakubu zazzaki ba wani action da aka ɗauka aka zalika a 2015 a disamba aka zo zariya aka buɗe wuta ba tare da an ɗauki wani mataki ba aka kashe mutane wajen sama da dubu ɗaya ba wani mataki a 2016 aka zo aka sake kashe mutane a lokacin ashura a funtuwa da wasu wurare ba wani action aka kuma ya zama a wannan sati ran litinin yan uwan sun taso daga kano za su yi observing wannan yomu 40 aka zo aka kashe musu sama da mutum 100 ba inda aka ba wa dan sanda doka kawai ya zo ya kashe mutum dole sai an bi abin da ake cewa due process abin mataki akwai kotu akwai matakai da za a bi na shari'a ibrahim kawgaraka da ke ma zama jami'in hukumar wanda shine ma ya kabi takardar koken ya ce hukumar za ta yi duk wani abin da ya dace a yi so mun karbi korafi kuma muna ba da tabbacin cewa korafin su nan Allah yadda zamu ya akacin gari mu mika shi ga duk inda ya kamata insha Allah already kesa su yana commission a riga mention da kesa commission har an yi sitting an yi hearing an yi komai da komai akan kesa su so har yanzu dai ana kan aiki akai insha Allah so lokacin da komai da komai abin nan za mu publishin komai kuwa zai ji Allah yadda a makon jiya ne ma da ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja da ma fitar da sanarwa inda ko ta nuna rashin jin daɗin ta dangane da yadda aka kashe 'yan shiya a jihar Kano Amurkan ta ce 'yan shiya kamar sauran 'yan najeriya su ma fana da 'yancin yin addinin su kamar da suka fahimta ciki ko da tattaki matuka za su yi cikin lumana kuma dole ne ma najeriya ta basu kariya yayin da su ma 'yan shiyar in ji amurka dole ne su bi dokar kasa ga masana irin su dr ali tulle na kuma ganin fa akwai abin duba don gane da abin da ke faruwa a yanzu babu inda aka ce idan mutum zai yi jerin gwano idan ba a bashi famit ba a kama shi a kashe shi ko kuma a bar mutanen gari su kashe shi ana gani wannan gilla ne wannan zalunci ne abin da bai kamata ba ne kuma abi ne wanda zai iya jawo musiba babba ga ƙasa kamar yadda na boko haram a can baya aka ziga gwamnati aka ce da su ai su yan da akidar da khawarij ne ana iya kashe su aka kashe sannan yau muka zauna sama da shekara shida cikin bala'i to muna ga wannan da ake yi wa shi'a ba ɗaya ba ba biyu ba ya kamata a yi hattara to wannan abu ba zai taɓa haifar mana da alheri ba. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. you